ku danna subscribe sannan ku latsa ƙararrawar sanarwa domin samun bidiyon mu akan lokaci mun gode. Assalamu alaikum rahmatulah. yan uwa barka da zuwa Usman Fasaha TV. Um, yau insha Allah za mu baku cikakken bayani akan yadda za ku sa wayar ku ku dinga sarrafa ta da kanku ba tare da wani matsala ba. Na ga ku kasance da mu. Um, muna roƙon idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka muna roƙon da ka danna mana subscribe sannan ka latsa ƙararrawar sanarwa mun gode um, don haka a mataki na farko da zami shine za mu shiga gurin settings din nan idan muka shiga gurin settings idan baka gane ba idan kawai ka shiga gurin settings ka dinga yau ƙasa za ka ga wani guri da aka sa google settings kun gan shi kun ga google settings din kun ga google settings din so nan za mu shiga gashi na mun shiga google settings a gurin google settings ga guri nan da aka sa service account service sai mu latsa shi mu shiga idan muka shigo account service ga wani guri nan da aka sa search assistance and voice sai mu shiga gurin kun ga haka kuna shigowa nan gurin ga wani guri nan da aka sa voice kun gan shi nan shi ma sai mu latsa mu shiga muna shigowa gurin da aka sa voice sai ku shigo sai ku shiga gurin da aka sa aka sa voice match kun ga gurin voice match gashi nan shi ma sai mu shiga kamar haka muna shiga voice match za ku ga wani guri za ku ga wani guri a nan sama kun ga me yake cewa hi google access your assistance anytime that you, you say Hi Google, even if your screen is off or you are using your favorite app, da suke nufi a nan shine kai assessing din ma'ana ka samu ka sarrafa wayarka ko da screen din wayarka a kashe yake ta hanyar cewa hi Google. So in kuka duba majority duka wayoyin da suke zuwa duka nan gurin za ku gan shi nan gurin gashi nan za ku ga gurin an sa turn off. To in ka kunna shi haka to shine ka kunna in ka ce hi google zai bari mu nuna muku abin da muke nufi misali yanzu kun ga misali ga waya a haka gashi nan yanzu misali kun gani nan gurin din gashi nan kun gani mun kashe gurin yanzu haka muna kashewa za ku gani za mu ce hi google za ku ga ba za ta yi ba hi google hi google kun ga taki ga baki da amma za ku gani da zarar da zarar mun kunna shi haka mun ce hi google kun ga yanzu ta yi so wannan matsala ita ce take sa mutane da dama da muka yi bidiyo na farko sai su ce sun gwada sun gwada wayar su taƙi wayar su taƙi ga baki misali wayar su taƙi ga baki da idan ka kunna nan gurin sai kuma ka zo nan gurin ga wani guri ne an sa retrain your voice ma'ana in ka shiga nan gurin za ta ce ma ka faɗi wasu abubuwa ka dinga maimaitawa idan ka maimaita ka maimaita so za ta yi ƙoƙari ta dinga duk sanda kai magana ko da koya kai magana za ta dinga faɗa ma abin da take um, za ta sauri ta bayyana ma abin da kake so ma'ana ko da muryarka ba ta fita sosai ba amma saboda ta riga ta koyi muryarka duk abin da kake nufi za ta yi sauri ta yi ma. so don haka bari mu shiga nan gurin da aka sa next kun ga mun latsa za mu danna agree din nan kun ga agree mun latsa shi agree gashi nan so don haka abinda suka ce za mu ce za mu ce okay google okay google Okay google kun ga yayi good na haka sun kuma ca mu kuma ca Okay google Okay google kun ga ya kuma yin good sai kuma suka ce mu ce hi google hi google mun gani ya kuma ci nan sun kuma ci mu ce hi google hi google to kun ga yanzu yayi sai mu danna next din nan ga guri na an next mun latsa shi haka sai mu danna finished shikenan mun gama shikenan kana yin haka duk sanda wayar ka take ajiye yanzu misali bari ku gani bari mu kashe screen din wayar mu hi google kun ga ta kama good morning hi google good morning hi you found the new good morning routine let's try it together first let's see what your day looks like kun gani yanzu misali ina ce mata good morning kun gani tana faɗa min Today, it will be sunny with a forecasted high of 42 and a low of 27. Next, I'll play the news. Kungani, not touch, not and just so you know, you can customize this routine. Not so I can also turn on lights, start coffee, play music, play a podcast, and more. To customize your good morning routine, take a look at routines in Google Assistant settings. kun gani misali yanzu kun ga daga na ce mata good morning za ta faɗa min za na rana sannan za ta yi abin nan za ta faɗa min rana za ta faɗa min labarai za ta karanto min labarai kun ga ta karanto min labarai da sauransu ma'ana yanzu bari mu kuma fitowa mu nuna muku hanyar hanya ta farko shine yadda za ku enable din google play google assistant kai ku iya sarrafa wayarku a cikin wayarku ku iya sarrafa wayarku ba tare da kun taba ta ba shine mataki na farko za ku zo gurin settings din nan idan kuka zo gurin settings a cikin wayarku za ku ga inda aka sa google kawai google settings so kun gani misali a nan gashi nan kun gani google settings to don haka mun shiga google settings kuna shiga google settings za ku gurin da aka sa account services kun gan shi nan kun ga mun shiga so kuma za ku kuma ganin inda aka sa search and voice search assistance and voice sai ku shiga kuna shigowa nan gurin sai ku ga inda aka sa voice kawai sai ku latsa kuna shiga gurin da aka sa voice za ku ga gurin da aka sa boys match nan gurin so duk wayar da take zuwa a sabuwa zaka ga na farko nan gurin a kashe yake shi yasa in zaka faɗa su dubu ko su ba adadi ma ka ce hai google wayar ka ba za ta ba sai ka zaci sai ka je kayo downloading din wani application nan ku ba haka bane ba kun gani kuna yin haka shikenan am dan uwa ina so kar ko da ko kadan kaka tare bidiyon nan ka kalle ta duka saboda wannan bidiyon tana da matukar amfani yauwa sannan misali idan ka kunna nan sai ka kokari ka koya wa google ɗin muryarka kamar yadda muka nuna muku kana koya mata muryarka duk abin da ka ce za ta yi ma kun gani so kuma sannan daman duk wanda yake da ma android za ku ga yana da email yanzu kun ga wannan wayas mun yi amfani da email ne dole sai kana ka kirkiri email account kana sa email account ɗinka kana shiga gurin setting ka ga google ɗin google settings ɗin sai ka shiga inda muka nuna muku so abu na gaba kuma shine za mu ɗan nuna muku wasu abubuwa da za ku iya yi da shi google ɗin ku sarrafa mun nuna muku cewa za ku iya kira za ku iya sawa ta kira muku duk wanda kuke so amma bari mu dan nuna muku wani abubuwa abu na farko dai da nake so ka sani idan ka tashi da safe kana son ka san me duniya take ciki kawai ba wani abu za ka yi ba kawai za ka yi kokari ne misali kawai ka ce misali kawai ka ce mata good morning kana cewa kana cewa hi google good morning zai faɗa ma adadin yanayin weza na ranar sannan kuma zai baka labarai na duniya ga baki ɗaya abin da ya faru a duniya zai karanto ma misali bari mu nuna muku hi google good morning good morning hi ibrahim kun gani ina ce mata good morning kun ga ta fara ce min sannu ibrahim sannan misali ta faɗi yanayin waiza na yau gani yanzu kawai za ta tafi ta karanta ma labarai kun gani kun gani yanzu gashi na misali za ta karanta labarai duk za ka ji labarai da sauransu a huce ba tare da wani matsala ba misali nake muku ta tafi na katse ne so abinda kuma nake so ku kula da shi nan gurin ga wani guri nan an sa unlike more access features kun ga gurin za ka danna get started nan ma yana da kyau ka sa get started sai ka samu kana ta samu sai ka danna turn on abinda suke nufi a nan gurin misali idan wayarka tana cikin security wani lokacin in baka zo ka kunna on din nan ba ba zai yiwu ta, ta iya ma wani aikin ba sai ta ce sai ka zo ka cire ki sannan za ta ci gaba da aikin amma idan ka kunna haka to idan ka kunna haka to kawai baka da matsala idan ka kunna misali kun ga a baya misali da farko za ka shiga get started din nan kana shiga get started kun gan shi sai ka danna nan gurin ga wani guri nan an sa use screen context let the assistant show you info related to what you on your screen sai ka kunna nan gurin kana kunna nan gurin sai ka kuma danna gaba next shikenan ka kunna to yanzu ko da wayarka a cikin security take za ka iya sarrafa kuma wani abin da da nake so nuna muku yanzu misali in ka ce hi google translates good morning in arabic misali kana so ka sanya ake cewa ina kwana da larabci translates good morning in arabic in arabic kun gani sabahul khairi to kun ga ta fassara mana to kowane yare da kuka sani na duniya za ku iya ce mata hi google translate kaza da kaza misali nake muku yanzu misali za ku iya cewa hi google translate good morning in hausa to here is your translation kun ga me ta sa ta sa good morning sannan ta sa ina kwana kuma abin da ba ku sani ba har ila yau za ku iya ci mata taimako wani karamin lissafi misali tana ajiyan haka kawai za ku ce hi google 2 times 2 times 3 kun ga nan misali lissafi ne na bata na ce ta faɗa mu misali misali in ka ce hi google 2 times 2 times 3 matsalar sabis ne afwan hi google 2 times 2 times 3 It's really good to hear from you. Yeah. I hope you're staying well. idan ba sabis ne wani lokacin za ku ga kamar baya yi amma misali yanzu 2 times 2 kun gani yanzu da yake sabis kun gani ta ba mu amsa akan cewa is 4 so haka da labar da lissafi misali what day is it today misali it is Saturday the 25th of April 2020 kun gani za ta faɗa muku yau kaza ne sannan misali za ka iya ce mata how many population of the world In 2018, the population of Earth was duniya sun ce mu adadin mutanen da suke duniya ga baki daya mutum miliyan dubu bakwai ne da miliyan ɗari biyar shige ma how many verses in holy quran 6236. According to Wikipedia, a common myth is that the number of verses in the Quran is 6666. In fact, the total number of verses in all chapters is 6236, although this varies depending on how the Bismillah appearing at the start of each chapter is counted. Adadin da suke cikin Qur'ani 6666. wannan da kuka ga sa sa dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida ma'ana wani bambance bambance da ake samu na ƙara aini amma dai originally dubu shida da ɗari shida da sittin da shida ne Allahu akbar so haka misali za ku tambaye ta duk ilimin da kuke so misali hi google how to start earning money online misali za ku iya tambaya ta dai a takaice dai kawai wannan na ga lokaci yan uwa zai ja don haka ina ga za mu sallama a nan misali amma abin da nake so nuna muku shine duk wani abin da kuke so za ku iya yi da ita har kira kiran waya ku sa ta kira muku waya ba tare da kun taba waya ba za ku iya sa ta muku mutukar kuka bar data intanet ɗinku a kunne yauwa kuka bar data intanet ɗinku a kunnen sannan kuka bar misali kuka bar waya ku ko a kashe take ko a kunne in dai tana koda tana nesa da ku kawai da kun faɗi hi google za ta muku misali za ku ga in nuna muku yadda za ku kira da shi hi google make a call muna da matsalar service ne ku yi mana afuwa in kuka ga fa service din ne babu sosai na internet make a call Who do you want to call? Yawwa. My mom. Kun ga yanzu kira mu. My mom. Calling my mom. Kun gani yanzu misali na ce ta kira mun ta min kira kun ga ta tafi kira kawai in za ka kira za ka ce hi google sai ka ce make a call kawai za ta tafi ta kira ma wanda kake so. so ina fatan wannan bidiyo ta ƙayatar da ku idan ta ƙayatar da ku lallai ku sharing ɗinsa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki sannan kuma ina roƙon da ku danna min subscribe ku latsa ƙararrawar sanarwa ina mai godiya sai mun haɗu a bidiyo na gaba nan da anjima na gode na ku usman fasaha ku ta lafiya ku danna subscribe sannan ku latsa ƙararrawar sanarwa domin samun bidiyon mu a kan lokaci mun gode